yayin da dokan ta tabacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta sa wa jihohin yobe da borno da ma adamawa ke cika al'ummomin jihar yobe sun ce wannan dokan bata haifar da ɗa mai ido ba a dalilin haka suke roƙon gwamnatin tarayya da kada ta ƙara wa'adin wannan dokan a wani taron manema labarai da al'ummomin jihar suka kira adam ya takura wa rayuwansu kuma ba su samu biyan bukata ba kamar yadda shugaban muryan talakawa wanda ya jagoranci taron manema labaran sale bakros ya shaida mini ta wayar tarho jim kaɗan bayan taron makasudin yin wannan taro namu ne ba don komai bane don saboda a gaskiya fi sabilillahi jihar mu tana ɗaya daga cikin jihar da aka sa mata dokan ta baci to mu kuma wannan dokan baci da aka sa bai haifar mana da ɗa mai ido ba shi yasa yanzu muke kira ga shugaban ƙasa akan cewa mutum da wannan jihohi namu guda uku na arewacin najeriya da aka sa musu dokar ta ɓaci kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba shine muke kira da babban murya akan kar a sake saka mana wannan dokar ta ɓaci eh to hausa dai sun ce ita juma'a mai kyau tun daga laraba ake ganewa inda a ce wannan sa dokar ta ɓaci zai kawo ƙarshen irin matsalolin da muke ciki da yanzu mun gani a ƙasa Malam Sale bakros shugaban muryan talakawa a jihar Yobe. To ko me sauran al'ummomin Yoben ke cewa kan wannan dokan ta ɓacin? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Malam Muhammad Abdullahi da Malam Ishaku Isa duk mazauna garin da maturu. Gaskiya idan aka ce an ƙara an cuce mun don saboda akwai ma ba abin Saboda me ya haifar yanzu? banda ƙarin fitinan ma da yake yake damun talakawa musamman ma ka duba yanzu mutanen mu da suke yankin karamar hukumar gujiba ka duba irin bala'in da suke ciki kullum ƙaura ake to me amfanin dokar ta bace kawai a bar mu kawai Allah mu ya kama na zaman lafiya wannan jihohin arewa maso gabashin eh to shi dai dokar ta bace wani yanayi ne da ake shiga kadan in halin tsaro ya shiga wani matsayi don saboda a samu a shawo kan matsaloli sai a ɗauke wa mutane A walwalansu na wani ɗan ƙaramin lokaci saboda hukuma ta samu ta aiwatar da wasu ayyukanta to amma an kawo wannan dokan ta ɓaci ɗin na farkon lokaci har lokacin ya wuce ba a samu wani sauƙi ba aka sake daɗa lokaci aka ɗauki wannan lokacin sai a lamarin kuma sai ƙara daɗa ƙaruwa yake to a yanzu halin da ake ciki a yanzu haka a ƙarƙashin dokan ta ɓaci din a gaskiya ba a sami masalaha ba har a yanzu so dokan ta bacin da kanta takurawa ne wanda ake wa al'umma na hana su wasu dokokinsu na walwala gwamnati ta ba wa al'umma 'yancinsu na su fuskanci shari'a malam muhammadu abdullahi da malam ishaku isa kenan dokan ta bacin dai da shugaban najeriya dr goodluck jonathan ya ce ya yi amfani da kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara ta 1990 shafi na 305 sakin layi na ɗaya a cewar masu sharri kan al'amuran yau da kullum kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya